yau 29 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi daidai da 14 ga watan julai shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i yau za mu tashi shafi na 142 da arba'in da biyu. بسم حفظ اللسان عن الكلام في علماء الأمة بسوء وتطري هرشي daga yin magana game da ah, malaman al'umma malamai na al'umma an gane mutum ya tsara harshe daga magana a gare su da mummunan abu wa min adabi daga cikin ladabi na neman ilimi hibzul lisani an al kalam fi ulama al ummati bi akwai tsare harshe hmm. daga yin magana ga malamai na al'umma malamai wanda al'umma suka dogara da fatawansu an gani in za a gudanar da addini za a ce a tambayi malam wane da malam wane musamman malamai na duniya an gani malamin da duniya ta amince da su dangane da aƙida da ibada da manhaji to wai na ulama al'umma da kuma malamin da aka yarda da su a mataki na ƙasa da abin da ya kama da wannan to a tsara harshe daga yin magana a gare su da mummunan abu Ya يقول الرسول sallallahu alaihi wa sallam. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe falyaqul khairan aw liyaqut ya fada alkhairi ko ya shiru hmm. wa fi hadha alhadith ya zo cikin wannan hadisi amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an naqula lin nasi khaira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu mu gaya wa mutane alkhairi ala jami'i tabaqatihim eh mutane duk tabakan su tabaka na ainihin gama garin mutane hmm. da tabaka na ɗaliban ilimi da tabaka na malamai da tabaka na masu kuɗi da tabaka na shugabanni hmm. dukkan tabakokin su kada mu kulta wani abu garin sai alkhairi hmm. wala siya ma man yahmilu mas'uliyatan muhimma musamman ma wanda yake daukan nauyin mas'uliyya muhimmiya eh wane yana ɗaukan wani nauyi wanda nauyin nan yana da girma misali yanzu misali shugabanni masu mulki kaga suna ɗaukan masuliya na mallakan al'umma to idan ya zamanto an bata sunayen shugabanni to zai zamanto babu doka da oda a ƙasa zai zamanto wayannan shugabanni ba a ganin mutuncinsu kuma duk wani doka da suka bayar za a taka to a hankali a hankali wannan zai janyo kofa na yin kuruji da sun shugabannin shi shugaban da kaga an bai kuruji sai da aka sassake shi tukuna amma in yana da daraja a wajen al'umma tun mutumin da ya ce a zo a yi mai kuruji to lallai su talakawa ba za su yadda ba hmm. an gani to saboda ka shi yasa kuka gara su usulubin shi'a sun kware akan wannan hmm. sai sun gama sassake ka sannan sai su yi kira a yi maka kuruji lokacin da zazzaki ya zo najeriya ya fara yin da'awa na muslim brothers ƙoƙarin da ya yi gaba ɗaya shine ya sassake gwamnati ya zama to mabiyansa ba sa ganin darajar gwamnati min ala zarra sannan kuma na biyu ya sassake malamai an gane gwamnati yana kiran su ɗagutu sannan malamai na sunna da suke hana a yi tawaye ga gwamnati malamai na suna da suke tona asirin aqidan shi'a ya ka ce malaman gwamnati mabiya ɗagutu. an gane wani ko wasu aka duk wata aya da take magana kan ɗagutu, to tana magana ne akan gwamnati su a wajen shi'a a wajen muslim brothers a lokacin nan ba san cewa wadda wajitu kasirun ba wa ru'usuhum khamsa <laughs> to su babu ruwansu da wannan wadda wajitu kasirun wane ne dagutu in ka samu dan shi'a duk yanda ya kai ga fahimtar addini a lokacin dagutu shine gwamnati sannan malaman da ke yaƙi da da'awar muslim brothers su ne malaman dagutu kuma duwa yannan malaman gaba ɗaya da gwamnati kafirai ne gaba ki ɗaya saka daga baya a hankali a hankali ya fara cewa dole ne a canza wannan gwamnati na dagutu a kawo gwamnati na Allah wanne ne gwamnati na Allah shine gwamnatin irin gwamnatin don ya taɓa yin wata magana Ya ce idan an kafa daula za a kakkaɓe duk nan malaman da ba su da fikira wato ma'ana malaman fikihu na Najeriya gaba ɗaya ba su da fikira za a ɗauko malamai masu fikira daga Iran sai a yi kabbara to a lokacin da yawa daga cikin samari su ba ma san menene iran ba su ko sun san iran a matsayin wata ƙasa mai kishin addini wata ƙasa mai yaƙi da isra'ila da amerika to saboda haka idan yana wa'azi ga hoton shi nan ga hoton zazzaci ga hoton sai a ɗaga suka na iran ana so a nuna muku iran ita ce ƙasa ta halal ƙasa na halal da muka yi da ita to haka aka yi ta yin da'awan an gani sai yanzu yanzu saboda nasarar da ya samu dan ya samu nasara ya samu nasara wajen sassaƙe malamai yanzu dan zazzakiya idan ya bar da awon zazzaki saboda wasu shubha sai dai ya zauna ya koma kamar zanjiki ba zai ƙara komawa ko ina ba akwai wani bawan Allah mataimaki ne ga ainihin gwamnati na Kaduna lokacin da ya bar da awon zazzakiya din mun gaba da shi a hanya muna tattaunawa wallahi ya rasa ma inda za shi wani shi yanzu kawai ya ɗauki sharbin shi kawai ya koma zikiri yanzu kawai yana masallaci zai ta ambatan Allah sai yadda Allah ya rishi shi ne fa mataimakin da awon gaba ɗaya a nan Kaduna ku fahimta to gaskiya in yadda ake cewa dan bid'a in ya bar bid'a wato in ya bar bid'a zai koma bid'an da ta fita ne yana da wuya ya dawo sunna in kaɗan ne daga cikin 'yan zazzakiya suke barin zazzakiya su koma sunna an gano wannan ku? Hmm. misali irin su muka ce 'yan kaɗan ɗin kaman su dr bashir na kano a gane asalin shi kaman mataimaki ne da zazzaki kusan shi ne mai mukami na biyu a cikin da'awar zazzakiya amma da ya fara fahimtar cewa ainihin da'awar ta fara shi'an cewa kawai sai ya silale a hankali baya son fitina a hankali ya silale ya tafi saudiya ya je ci hadisi a shi sai ga shi ya dawo ya zama doktor a cikin hadisi misali kuma yadda ko sannan ga irin su malam aminu jaurawa su ma duka gaba ɗaya kafin sun yi zarzakiya ɗin daga baya suka ga ainihin haɗarin da ke cikin suka janye daga cikin ta su asalin su zarzakiya daga baya suka janye suka bar zarzakiya an gane kusan rikicin da aka yi da malamin daurawa ma rikici ne na na salafiya da ashahira shi malamin daurawa yana cewa dole ne jama'atu tajdid ta koma salafiya su kuma suna cewa dole ne jama'atu tajdid ta koma ashahira sai zamanto su malam ali tukur-tukur su malam abubakar mujahid da sauran malamai gabaki ɗaya wa'annan daga cikinsu a cikin wani sune jagororin da awon. mala abokan mujahid shine jagora mala abin tukur-tukur zariya shine mataimaki an gane su mala aliyu mala aliyu ku kusau mala aminu aliyu ku kusau misali to duk wa'annan din su suna ganin a koma zuwa ga ashariya mala aminu jawrawa saboda tasirantuwansa da ainihin su mala abdulwahab kano sai shi kuma ya ce shi salafiya za a yi haka aka yi ta bugawa aka yi ta bugawa cikin jama'atu ta shi to da yake sun fi ƙarfin shi dole ne shi ya ban da awon. an gane sai zaman to ita jti ta koma salafiya a ta koma ta koma a sha'ira malikiya sha'ira. shi kuma salafiya ba salafiya ne an gane su kaga anan an buga an buga sosai kan matsalar dole ne malar aminu daurawa shi sha wahala ya kyale musu ga awon to amma an taɓa gwagwarmaya ta salafiya akwai salafiya harkiya harkiya ya zama to salafiya tana gwagwarmaya wajen kifar da gwamnati to an itar da awon na jti an kafa ta ne akan wato samar da gwamnati kuma ba za a matsa ba wajen magana kan akida kaga ashe a zo ma a ce za a yi salafiya a cikin abu ne wanda ba zai yiwu ba ina fata gane wannan tunda in ka duba da'awan jeji ai da'awa ce ta ikwanin musulmi. to da'awar ikwanin musulmi ba zai taba yiwuwa a salafantar da ita in ko za a salafantar da ita to za a daina wannan harka din wani zanga-zanga za a daina shi da kuma kira zuwa ga ya za a yi a samu babban kiran da za a yi shine tauhidi idan an yi kira zuwa ga tauhidi to daga kira zuwa ga tauhidi Allah ta'ala in ya duba irin kokarinmu na kira din Allah ta'ala zai bude mana hanya mai sauki na samun daula ta musulunci an gani amma in ka ce za ka yi kira zuwa ga daula to ga yamin ga yamin za ka yi kira zuwa ga daula ya za ka yi kira zuwa ga daula zai yi to kai kira zuwa ga daula me zai faru dole ka kira aqida kamar irin malaman mu ne yanzu masu salin malaman da ke cikin salafiya sai wani ya ce bari ya shiga siyasa a lokacin da ya shiga siyasa bai zai ya raddi ga sufaye ba kuma bai zai ya raddi ga shi'a ba bai zai ya raddi ga Kur'aniyun ba in kai raddi ga wata kungiya sai ta ji zaben ka kuma kai ƙuri'a kake so saka bai yiwuwa da'awa zuwa ga gwagwarmaya da'awa ta siyasa ba ta yiwuwa da kuma da'awa ta akida sai dai ka zaɓa in kana so kai kira zuwa ga akida to fa ba za ka shiga siyasa ba in ko ka shiga to dole ne ka yi shuru dole ka je coci fasto ya sama albarka ina ba za gano wannan cocin da baka taba zuwa ba sai ka je wannan lokacin kuma za ka cire kuɗi cikin alfihunka ka ba da taimako domin a yi bushara sai ai babban malam wani mai neman mukami kaza ya ba da kuɗi a yi bushara kuma yadda ko saboda haka kusan da wannan duk wanda ya gaya ma wai malamai su shiga siyasa to malamin ya shiga siyasa to ya cire rigan ya cire rigan malinta ya cire rawanin ya buga kwat ya zama cikakken ɗan siyasa ya zama mista kawai yanzu kawai ya fara zai fara ni ne mista wani eh, in an zagai kakuci an zagi malam in an zagai kakuci an zagi malam an zagi ɗan siyasa sai da shi da kansa ya ce siyasa zai yi an gano wannan kamar sai ga wai ɗalibai ne suke tsoratar da mutane ana zaki malamin ne su mutane ba san malam ba yanzu kai ne ka san malam tun da shi yanzu ya shigo cikin harka ne na siyasa to yanzu na kallon shi ne da mahanga na siyasa an gane wannan hai tun da in ya shiga mahanga na siyasa dole ne zai yi kurakurai in yi kurakurai to dole ne kuma wasu abubuwa zai zubar da mutuncin kai shi yanzu irin wa'azin da wadauki irin wa'azin da dr idris ke yi allah ya ji ɗansa wanda yake rugu-rugu da tufaye da sauransu sai ya shiga siyasa ƙuri'a a za a shi? to irin wa'azin da su amala albanin zariya Allah ya ji kashi ke yi shi ma kan gida shehi wani shehin dariƙa wani samfareren ran ne to yanzu kuna ganin wanda zai fito fili wannan ya fito siyasa ya gari ya ci gaba da ran arne sai dai a bashi da ɗaliban shi na darul hadis to duk wata kungiya ba wata kungiya da za ta yi laifi bai saba ta ba ko to kungiyar da ya taba suna suna nan suna hakon shi a cikin zuciya sai ka zo kun gano wannan to wannan kenan yana da matakan muhimmanci da a wani zazzakiya an gina ta ne akan gwamnati an cire magana duk wani abu na akida an sallama ta kowa ya zo mu manta da bambance bambance an gano wannan ko to saboda haka nan ana maganar cewa dukkan tabaka na malamai ɗabaka malamai masu kuɗi talakawa duwa ne ne mu tsare harshenmu daga faɗin kalma na shari a gare su na'am wala siyama man yahmilu mas'uliyatan muhimma kal ma wanda yake ɗaukar mas'uliya muhimmiya kamar malamai hmm. to lalle mu kare harshen mu saboda zarar mun soke shi ya soku to in yayi fatawa wallahi ba a ƙara sauraren shi an gani ka zara zaran wannan shine aikin da shi ake yi wannan shine aikin da haddadiya suke yi yan haddadiya za su yi kokarin sun kware sosai wajen zara zaren duk mutuncinka kuma daga cikin hikimar su za su iya gayyatanka zuwa wajen wa'azinsu yan haddadiya sai su gayyaci malamin suna ya zo ya musu wa'azi lacca to dama fa an an zara zaren ko ka zo wannan wa'azin ba zai amfani ba a gani malam wani ne zai zo ba sai na muku wani bayani ba duk dama an daɗe ana bayani ana zara zaren hankali zai zo ya gama lakcansa ba zai gamsar da ko mutum dugo ɗaya daga cikin madiyansu ba amma menene amfanin kiran shi ana so ne a lankwame mutanensa zaki na irin wannan makon mai yake cewa makon haɗin kai sai a kira a wanda yake mai awon sunna a kira sufi a kira nan zazzakiya a ce makon haɗin kai to kuma kafin ka zo dama an riga an yi rugurugu da kai to in aka zo ana makon haɗin kai din nan dama kai din nan kawai sun ajiye ka gefe guda kai mutanen ka suke so in suka zo wajen a ɗan zara mutum ɗaya daga cikin kaga an fa'idanti to in malami bai da hikima sai ya ɗauko ya kwaso hada mutanen shi Shi kenan kafin ka ankara wasu daga cikin mabiyanka sun zama 'yan shi'a faɗiya su to sun kware sun kware wajen ɓata malamai kuma sun san hikiman ɓata malaman in ka ga an ɓata ɗin dama hikiman katawan hikimar duk maganar da ka faɗa ya zama banza na'am na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء ليس المؤمن بالطعان با مؤمني بني مي يور سوكا متاني واللعان كو مي يور انوا والفاحش كو مي الفاشا مي كوزن مغانا ولا البذي ايه ده مي الفاشا ده مي كوزن مغانا an gane ba wuya ya zagi mutum ba wuya ya wulakanta mutum kalmomi miyagu su dinga fitowa bakinsa ya kamata ɗalibi na sunna ya zama to kalmomin da za su fito a bakinsa alkhairi hmm. na'am وفي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shiraru ibadillah mafi sharrin bayin Allah al-mashahuna bin namima masu yawan tafiya da annamimanci hmm. tsakanin masoya hmm. an gane su kuki magana na batanci su a su taimo wannan wancan ba su taimo wancan don su haɗa su su fara kawo kansu albaguna al'anat albaguna al'anat ga alburaha hmm. masu neman wahala ga kubutattun mutane hmm. masu neman wahala masu neman batanci ga kubutattun mutane hmm. kamar yadda shi a suka nemi batanci ga sahabbai ko yadda ainihin 'yan haddadiya suka nemi batanci ga irinsu ibn bas irinsu usaimin irinsu nasiruddin albani irinsu fauzan suka yi kokarin su bata su wajen al'umma domin kada fatawan ya yi tasiri su masu neman batanci masu neman wahalar da kubutattu fa shahid wal maqsudu wato mahallu shahid anan kuma maqsudi an na'lama li ahli al-fadl fadlahum musani ga ma'abuta falala musan falalan su wala siyama ulama al-umma musamman ma malaman al-umma babu abin da yafi tasiri wani lokaci gara ma ka soki shugaba da ka soki malamai in ka soki shugaba galiban abu zai shafi mutuncin shi ne ka zubar kuma in ka ce za ka mai tawaye kai za ka sha wahala amma malamin al'umma wato karatun shi ne mai amfani zai zan ba za a amfana da shi ba yanzu irin su bin ba a ce yanzu an daina amfana da su su albani an daina amfana da su su usaimin an daina su mukubil an daina su Shekarabi ka duba yadda aka yi ma Shekarabi. ko shekarbi an yi kokari a yi masa rugu-rugu menene laifin Shekarabi? saboda ya ce wa mutane yan ikwanin musulmi shedanu ne ku yi hankali da ikwanin musulmi ku yi hankali da sayyid kudu suna nema su lalata da mutane bai da laifin da ya wuce wannan amma kuma duk wani sharri na duniya sai a lika masa an gani in kaga ana yawan sukan shekarbi za ga yan ikwanin musulmi ne sannan kuma sai wa yan sururiya kuma dama su yan sururiya tarbiya ne na ikwanin musulmi in kana so ka gane dan sururiya dama ka taba sayar kudu ba zai yi hakuri ba duk yanda zai yi ya bata ka zai yi an gano wannan ko hmm. yanzu a garin Kaduna kuma bawo Allah haka yake da zaran an taba ikwan za ga ya fito shi ko zai ce shi ba da ikwan bane wai shi dai abin da yake faruwa shi baya son ai zalunci ne wai an zalunce su ne ni dai ba dan ikwan ba Allah ya san ni ahlus sunna ne amma ni gaskiya ana zalunta ikwan shi yasa nake son kare su an gani kuma duk abin da aka faɗa din nan kan ikhwan gaskiya ne cewa da aka yi ɗan ikhwan ba su damu da aƙida ba kuma duk wata da'awa da ta zo ba ta damu da aƙida ba wannan da'awa sunanta amma mansura da ita da babu ita ta ɗaya ne to shi kuma ya ce wai a kawo mai inda aka ce ba su damu da aƙida ba to ai sai sai ya kawo inda suka damu da aƙida littattafai nawa suka wallafa game da aƙida su ikhwan hasan albanna littattafai nawa ya wallafa yan bidi'a nawa ya marar shirka nawa ya kwaɗe kautar an gani? haka ai wasu wasu yan wayannan mutanen yau sunan su yan banda ikuwan wayannan yan yau yan tabli sun taba kawo mun ziyara wai sun ga a cikin tafsiri na yi magana kan tabli sun san cewa kila ban san tabli bane kila kila na ji labarin tabli ne ta wajen wasu shine suka zo ma yanzu ga wani malami Hada wani farin balarabe daga saudiya dan tablik balarabe sosai yake shugaban tablik din mun zauna a gida ɗaya tun muna yara kusan shi kaman kaman ya girme ni ma shi yayan mu ne shi shi shugaban tablik din biyar da ne sannan kuma a gidan mu din malamin su yake malamin su yana da makaranta haka shi alfa ne irin alfa nan wanda a wajen su na fara ganin niqabi tun kafin ma niqabi ya kai shigo nan matan su na sanya niqabi da wuya ga fuskar matan shi tun wancan lokacin to anan yayi karatu daga baya da yayi karatu ya zo ya shiga kulliya yayi kaza yayi kaza daga baya kawai sai gashi ya zo ya zama to shugaban tablik na garin Kaduna shine da abin ya faru aka ce ga abin da na faɗa kan tablik sai ce kada a ce koma ai ya sani shine ya kwaso mutane su suka same mu muka tattauna akai to daga cikin tattaunawa akwai cewa 'yan tablik ba su damu da aƙida ba ya ce wallahi wannan duk shari ake musu gaba ɗin 'yan tablik da ake cewa ba su damu da yake ga wannan ga waɗe kawo balarabe ce wannan ahalu suna ne shi ya za a haɗa suna kuma da tablik ya zai yiwu wai tuwai jiri abinda ya rubuta zai iya yi bai je garin ba ne ya ce ya ce wai duk masu 'yan tablik masu bautan abubuwa ne to muka tattauna nake to ni dai fan san tsawon ta magana abinda kawai nake so ku kawo min littattafan da tablik ka rubuta kan akida kawai mm. ku kawo ga littattafan da ka rubuta menene akidan su sannan kuma yadda suke raddi suna raddi ga shi'a suna raddi ga sufayi suna raddi ga qur'aniyun suna raddi ga qadariya har yau wannan shine wajibul manzil da na ba su amma ban tsammani har yanzu sun tanka dan babu wannan lissafi har abada ba za ka taba samun lissafin kuwan? da take yin wannan raddi ba su sun ce na ta'awo da bima tafafna alai to ya zai kuma su ce wai kaza ba zai yiwu ba misali an gane ai na'am na'am manhaj ahli sunna wal jama'a fi naqd ar-rijal wal kutub wa tawaif hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها هكذا ما أبوتا مذهبه بقداه da kuma waninta hmm, la siyama wa kathirun minhum kad talabbasa bi ba'd al maqalat musamman ma da yawa daga cikin su hmm. sun cudanya da wasu sashen maganganu na hmm. sun fada cikin wasu sashen maganganu na kadariya ko jabariya ko mu'tazila ko abin da ya kama da wannan wa khallata hada bi hada. eh da kuma cakuda wannan da wannan hmm, fal wa shafi'i wal maliki wato kaga ba hanbali hmm. da ba shafi'i da ba maliki yukhallidu bi madhhabi malik wa shafi'i wa ahmad shay'an min al usul al ash'ariyya yau sai ga ya cudanya da mazhaba na malik gashi ya ce shi ba maliki hmm. ko shi ba hanbali ko ba shafi'i sai ya cudanya da mazhaban shi na malik in ba shafi'i ne ya cudanya da mazhaban shi na shafi'i in ba hanbali ne ya cudanya da mazhaban shi na imamu ahmad ya cuɗanya shay'an min al-usul sai cuɗanya wani abu daga cikin usul na ash'ariyya hmm. salimiya da wani abu daga cikin aqidan yan salimiya da wani wannan hmm. kaga in ya ce shi ba malike ne ai imam malik ba salafi ne ya kamata a ce da usul din da furu din ya zama to duk gaba daya salafanci hmm. ko haka nan imamu shafi'i haka nan imamu ahmad bin hanbal haka nan abu hanifa amma sai kaga a wajen aqida a sha'ira a wajen fiɗihu shafi'iya a wajen aƙida maturudiya a wajen fiɗihu hanafiya kaga ai wannan ne kwaɗo ko ya kamata duk gaba ɗaya ka haɗa guda biyun mazhabanka a wato aƙidanka aƙidan ahalin suna wa jama'a furu'anka furu'a mazhabanka mazhaban malaminka imamu malik imamu shafi imamu ahmad dukan wayannan malamai gaba ɗaya salafawa ne su na'am na'am ah, wa yudifu ila mazhab malikin sai ya jingina shi zuwa ga mazhaba na Malik da mazhaba na Shafi'i da mazhaba na Ahmad wakadalika al-Hanafi yuqallid mazhab Abi Hanifa haka nan ba Hanafi hmm. yana yana cudanyawa hmm. da maza ba Abu Hanifa sai ya tudanya wani abu na usul na mu'tazilawa da karramiyya da karramiyya da kullabiyya sai ya sai ya jingina shi zuwa ga maza ba Abi Hanifa sai ga mutum gashi ba yanzu ka duba littafan fiqhu na maliki a nan Afirka hmm. kasancewa da yawa sufaye sun yi tasiri a nan Afirka sannan a sha'ira ta yi tasiri a nan Afirka to in za a rubuta fiqhu sai an yi tallan sufanci tukuna a yi tallan kuma a sha'ira an gani fal'ashariyu kuduwatun muƙaddamu junaidu na ɗari kuhu muƙawwamu lil'auliya karamatun latunkaru sun maddu'a'u na kuhu asiru. an gani hmm. fal'ashariyu kuduwatun mukarramu shi ba ashari jagora ne abin karramawa sannan za ka yi tallan junaidu junaidun mu dariƙar shi mai kakkiya ce an gani aka tafi aka tafi sana aka zo aka shiga fikiyu kaga mutum yana so ya karanci mazhabin maliki a sai ya fada sufanci kaga tunda an tallata ma junaid zaka zo ka nemi dariƙan shi ko sannan mai iziya mai aka ce muku an ce an ce ashazili ar-rufa'i a ne ar-rufa'i A al shi ne da rufa'i shi ashazili wajen tasawuf sannan almaliki wajen mai amma wajen wajen aqida ba ash'ari an gari? to kaga tun kafin ka shiga ya gaya ma shi ba ash'ari ne to in za ka karanci fiqhu na kai maka zan ba ash'ari kenan ya tallata ma ash'aranci tun a cikin mukaddima to za ga mafi yawan malamu maliki aka duba cikin banda banda ibn ibn ibn ashir shi ma sai da ya yi tallan mazhaban shi ya yi tallan aƙidan shi an gane wannan ko to mutum ɗaya ne yana ga ko mutane biyu kawai kaga mai risala Shi ne ya yi tallan salafanci sannan ya shiga cikin mazhabansa sannan mai ahalari shi ma a gani hmm. wa yas'alul ulama wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ba shaytan to kaga an ce mai ash'ari an ce mai ahlari shi ba salafi ne shi to wayannan guda biyu kaga su din nan ne su ne suka shahara da tallan salafanci kafin a shiga cikin fiqh to in dai mutum zai karanci fiqh na maliki a Afirka to ya karanci fiqh kawai in yana so ya karanci akida ya je wani littafin sai dai wajen risala fiqh a wato akida mai risala lafiyayya ce ba matsala insha Allah na'am na'am wa wannan yana daga cikin jinsin shi'anci wato raf da kuma tashayyu me bambancin su bainahuma umumun wa khusus ko fa kullu rafidi shi'iyyun wa laysa kullu shi'i rafidi ana yin samun mutum dan shi'a ne amma ba rafide ba in ce shi ba rafide ba baya kafirta sahabi shi dan shi'a ne bai kafirta sahabbai baya kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baya cewa alqur'ani bai cika ba amma yana son ahlul baiti a gani duk mutumin da yake fifita Aliyu bin Abi Talib akan Usman yana fifita Aliyu bin Abi Talib kan Usman bin Affan yana da tashayyu'ul khafif hmm. yana da dan karamin shi'anci amma kuma wannan shi an cin bai fitar da shi da kasancewar shi ahlus suna ba yana da tashayyu kamar Abdul ai yana da wannan tashayyu din amma yana nan cikin malamai kuma zarata na suna. an gano kuma mai musallaf kenan ba to kaga ai akwai mutumin da yake fifita Ali bin Abi Talib akan Abubakar da Umar amma kuma baya kafirta Abubakar da Umar din baya kyamun yana san abubakar da umar amma yana ganin aliyu bin abi talib ya fi su daraja to wannan shi an cin ya fara karfi shi an ci ya fara karfi an gane wannan ko amma ba za mu kafirta shi ba to wannan dan shi a kenan ana samun irin wa'annan a wannan zamanin cikin yan zaidiya su ma yan zaidiyan wato yanzu yan kaɗan daga cikin da mafi yawan zaidiya yanzu sun riga sun fada cikin akidan rafida so dama a wata ƙasa ke samun 'yan zaidiya dama galiban ana samun 'yan zaidiya ne a yaman kuma wannan ƙabila da muke ji ana kiransu hutis asalinsu 'yan zaidiya ne su kuma su ɗin nan iran ta yi wayo ta yi wayo a hankali a hankali ta tarbiyyatar da su ta ce musu ku zo mu karantar da ainihin samarinku yadda za a yi yaƙi in yaso nan gaba ku mallaki ƙasar yaman to haka suka tura samarinsu a hankali a hankali iran ta koya musu yaƙi na soja sannan kuma ta koya musu an shi'anci ta zara zaren kuma ita iran duk inda kaga iran ta shiga tana aiki biyu ne za ta yi awanta na shi'a sannan kuma za ta karantar da wasu mutane aƙida za ta karantar da mutane yaƙi saboda haka idan an zo za a yaƙi iran to masu kariya gare ta na da yawa yanzu yanzu da ake yaƙan iran da amerika da isra'ila ke yaƙan iran za ga 'yan hutu sun cillo makami daga ina daga yaman sannan bayan hutu ga hezbollah su cillo makami daga daga lebanon ga iraki alhashadun sha'abi eh? su cillo makami daga wajen to najeriya ma da a ce ainihin da a wata muslim brothers an samu nasara da daga najeriya za a cillo mizani na fasan gane wannan to ita da a wata iran iran in ta ce ma bari zo in taimaka ma wajen karantar da sojojinka sai ka yarda ka gama yawo daga karantarwa a hankali za ta tarbiyyantar da wasu samari a ku, samarin nan su kafa gwamnati cikin gwamnati kuma ta ba su makamin da ya fi na gwamnatin ƙasar kuma ya zama to ba yadda za a yi da ita kuma lallai suna karɓo doka ne kai tsaye daga iran an fahimta? Na. na ah, lakin da wata wayannan su ne menene su ne shi a wayannan shi'a ne hmm. amma mutumin da ya kai ga zagin sahabbai hmm. da kafirta su da cewa qur'ani bai cika ba an gane to wannan shine rafidi hmm. ya tashi daga ɗan shi'a ya koma rafidi idan ka ji an ce a cikin sahihul bukari akwai hadisan yan shi'a su ake nufi masu tashayyu mai ƙarfi? na farko ake nufi to yan shi'a za wani zai rute ke shi to kun ce muka kure ne ai imamul bukari ya fitar da hadisan yan shi'a da yawa to wanda bai sani ba sai ce to in ma haka ne kawai za mu kira malam wani malami kan ta da shi to za mu kira a buɗe hansuri zan tambaye shi to a yi ne to aka maka lawa muna da tambaya tambayan nan gashi mun taru da yawa muna so mu sani ne wai dan Allah a cikin sahih bukhari akwai a cikin isnadin rijal na bukhari akwai shi'a kai baka sani ba Daga ce kwarai da gaske mana to menene sai to kun cikin sauki sun ma tambaya kai da kanka ka tallata musu suka ce akwai eh akwai shi'a amma fihi tafsil fa alayka bi tafsil wa tabyin fal itlaq wal wal ijmal duna bayani kad afsada hadha zaman kaga in kai tafsili ya ji kunya ce to akwai amma akwai shi'a masu tashayyun khafif akwai masu tashayyun sahih akwai kuma wanda shi'a ya kai su ga rafat to babu dan rafida a cikin sahih bukhari an gani suka ce irin shi'a na iran wa'annan aqidan su aqidan kafirci ne babu irin shi a cikin bukari shikenan ka buge bakin tsanya na'am na'am lakinnahu tashayyu'un fi tafdil ba'd at-tawa'if wal ulama to kaji shekar bi yayi bayani eh wannan yana daga cikin jinsi na me rafat da tashayyu sai dai shi an ci ne na fifita wasu sashen bangare da kuma malamai la tashayyu fi tafdil ba'd as-sahaba ba wai shi an ci bane na fifita wasu sashen sahabbai wal wajibu ala kulli muslimin ya zan wajibi akan kowane musulmi shahadu Allah ilaha illallah wanda yake shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah wa lalle annabi muhammad manzon Allah ne an yakuna aslu qasdihi tauhid Allah ya zama to asalin manufarsa kadai ta Allah bi ibadatihi wahda da bauta masa shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya ta'ata da kuma da'a ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam yaduru ala zalika kuma ya dinga kewayawa akan haka mm. rayuwar shi gaba ɗaya kewaya akan qala Allahu qala rasuluhu mm. wa yattabi'uhu aina wajadahu kuma ya ringa bin wannan ka'ida ta inda ya same shi hmm. wa ya'lamu anna afdal al-khalqi ba'da al-anbiya kuma ya sani lalle fiyayyen halittu hmm. bayan annabawa su ne sahabbai fala yantasiru li shakhsin kada ya zama to yana kariya ga wani mutum intisaran mutlaqan amman wato kariya mutlaqi am hmm. ka dauki wani mutum ba manzon Allah ba kana bashi kariya kariya wato saki ba kai kuskure ne an gane ku in ka ba shi kariya kariya saki ba kaidi kamar kana so ka kai shi annabi ne ba eh annabi ne wanda yake ma'asumi baya kuskure duk wani mutum ka ba shi kariya inda yayi daidai sannan ka kuskuratar da shi inda yayi kuskure illa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu mutanen da suka yi zarra akan fahimtar wannan ka'ida sai yan salafiya duk duniya wala li ta'ifatin intisaran amal mutlaqan ko kuma wasu wasu kungiya hmm. an gane kana kare wata kungiya kariya ga mambiya ka kiba aiki. Hmm. ka ce kungiya kaza ba ta da laifi ta kowane bangare hmm. illa li sahabati ridwanullahi alaihim sai dai ka sahabbai alal ijmal ka ce sahabbai din suka yi ijmai akan abu daidai ne a gane sahabbai a dunkule ba wai sahabbai daidai su ba فإن الهدى يدور مع رسول الله حيث دار دومن لله شريعة ينا كيويا واتare da manzon Allah duk inda ya kewaya wa yaduru ma ashabihi duna ashabi ghairihi kuma shari'a yana kewayawa tare da sahabban manzon Allah banda sahabban wasu haisu ma daru duk inda suka juya fa idza ajma'u lam idan suka yi ijma'i sahabbai hmm. ba sa taba ijma'i akan kuskure hmm. idan sahabbai kamar yadda sahabbai suka yi ijima'i wajen zaben Abubakar ba kuskure a ciki hmm. an gane ku hmm. bi khilafi alimi min al-ulama sabanin wani malami daga cikin wani daga cikin malamai sawawun Abu Hanifa hmm. Malik Shafi Ahmad da sauransu duk darajar malami ko wani malami a wannan zamanin a ce Ibn Bas a ce Ibn Usaymin a ce Fauzan a ce Wani a ce Sheikh Rabi a ce Sheikh Mukbil duk wayannan malaman gaba daya za a iya samun kurakurai tare da su fa innahum qad yujmi'una ala khata' Lallai su suka yi ijma'i akan kuskure eh, kenan kaga ya zama daidai da maganan ibn taymiya fal ijma' alladhi yandabi ma kana alayhi salaful umma iz ba'dahum kasura al-ikhtilaf wa intashara fil umma eh na'am شرح السنة للإمام البربهاري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله da ce wanda ya yi da yanke-yanke na ahalul kitab in ahalul kitab suka yanka dabba zabihatul muslimi halalun wato yanka yanke-yanke na musulmi idan musulmi ya yanke dabba abin ya yanka halal hatta walau kana fasika kai ko da wannan musulmin fasiki ne hmm. ko da wannan musulmin yana shan giya ko da wannan musulmin yana shan wiwi in dai yana cikin dagira na musulunci hmm. shi fasiki ne amma abin da ya yanka halal ne hmm. madama annahu lam yakhruj min al-islam matsar bai fita daga musulunci ba fa dhabihatuhu halalun in dai yana cikin musulunci yankansa halal ne wal munafiqu aidan idza dhabaha dhabihatan shi ma munafiki mai nifaqul kaji, hmm. mutumin da yake da munafinci na aqida wanda zahirin shi musulunci fadinin hmm. shi kafirci hmm. irin kafircin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim an gane zahiri ya nuna ma shi musulmi ne shi amma a zuciyarsa yana tsananin kiyayya ga musulunci da musulmi to irin wannan mai nifakun kaji, shi ma in yayyan kayaya na'kuluha bi hukmi annahu muslim za ci da hukuncin shi musulmi ne saboda ai za mu yi amfani da zahirin bi zahirin abin da ya bayyana kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya faɗa innan nas kanu yu'kazuna bil wahyi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi sallam. wa innal wahya qad inqata'a wa inna ma na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu wa laysa lana fi sariratihi shay'un Allahu yuhasibuhu ala sariratihi wa man azhara lana su'an lam na'malhu wa lam nuqarribuhu wa in kana wa in wa in qala lana inna sariratahu hasana ashe a zamanin manzo Allah ana duba zahirin abin da ya bayyana ga mutum ne zahirin abin da ya bayyana da shi zamu kama shi an gane in ka zo ka ce mana wani kafiri ne sai mu ce mun ga yana sallah mun ga yayi kalmar shahada mun ga duk wasu abubuwa na musulunci yana yi menene hujjar ka na kafirta shi an fahimci wannan ko to saboda haka ana aiki da zahirin abin da ya bayyana ne malam ya tabayyan lana annahu munafiq matsar bai bayyana gare mu cewa lallai shi munafiki ne wala taqulu liman alqa ilaykum salama a gani duk mutumin da ya jefa mana sallama ko kuma ya jefa mana musulunci ba ga mutum ya mutum yana yana ainihin faɗin kalmomi na musulunci to kada wani ya kuskura ya ce ai wani kafiri ne shi kuna da wannan aiki mm. ko kuma mutum ya zo ya ce assalamu alaikum kaga mutum gashi da rawani gashi da jallabiya da alkyabba gashi ya sa wando su sa ya ce ma assalamu alaikum me ya rage shi kenan ka ce wa alaikum salam idan ka ce da Allah malaka ya haƙuri na san ka sa alkyabba ka sa rawani ka sa wando ne sosa amma ba nan take ba da Allah na gidanka to kai kanka wato abinda ka aka faɗa bid'a ne an gani? dan Allah cewa yi wala taqulu liman alqa kuma salama lasta mu'minan kawai ka al-asalu fil muslim salamatul qasd wal itiqad eh ka ganshi kai masa kyakkyawar zato kuma ka dauka mutumin kirki ne ahlus sunna ne sai in an samu dalili mai karfi saboda wannan ka'ida na usulul fiqi al-yaqinu la yazulu bi shakk al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana kazalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaykum fatabayyanu an gano wannan ko wannan shine hmm, qala ta'ala sai Allah ta'ala yace illa ma zakkaytum sai dai abinda kuka yanka hadha khitabun lil muslimin nan magana ne ga musulmi wa abaha lana zabaiha ahli kitab Allah sai ya halatta mana yanke yanke na ahlul kitab hmm. abinda ba yahude ya yanka hmm. zaka ci abinda ba nasare ya yanka zaka ci yanzu wannan mutumin shugaban shugaban yahudawa na yanzu eh, hmm. Benjamin Netanyahu sai zo ya yanka a gaban ka ya baka cinya zaka amsa Benjamin Netanyahu ya baka kuma Trump ya baka shi trump yana cewa shi kirista ne netanyahu kuma shi ba yahudi kowanne daga cikinsu wannan ya kawo ma ya ce ga cinya na kirsimeti wannan kuma ya ce ma ga cinya na su can na yahudawa za ka ci duk da kiyayyar da ce ga musulunci za a tuko wannan kiyayyar da ce ga musulunci bai hana a ci ba ai dama Allah ya riga ya gaya mana suna kinmu hmm. ko la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd sai ke be wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawadda aqrabu mawadda ne ba wai ba sa ke bakiyan mu ne ka samu aka aqrabahum mawadda lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara na'am ashe dukan gaba ɗaya makiyan mu ne amma kuma Allah ta'ala ya yi rangwame daga cikin kafirin duniya sai Allah ya ware su kaɗai ya ce a cikin kansu an gani kuma da Allah ya zo sai ce wa da lazina ya ce ko wa da'amu wani sai ce abin da ake nufi da shi shine abinci shinkafa tuwo doya idan kirista ya baka tuwo ka amsa in ya baka shinkafa ko ya baka waina ko ya baka dan wata amsa tunda wannan kaza amma duk abin da ake yankawa kaka karɓa. an gani amma kuma kana so ka kama mai wannan magana shi mai wannan magana ya yi amfani da zahirin magana kana so kama shi ka ɗauko littattafan malaman tafsiri daga farko har ƙarshe menene da'am za ka su ce zaba'ih yanke-yanken wa'annan wanda aka ba littafi wa'anda aka ba littafi abinda suka yanka ya halarta a gare ku kuma naku ya halarta duk da malamai sun yi gwajin fahimta to maganar da ya fi daɗi daga cikin maganar shine magana wasu daga cikin salaf da yace Allah ta'ala ya halatta mana cin yankansu wala nadari ma ya wa ma nadari ma ya yaqulun Allah ya ce mu kuci yankan ba mu san me suke faɗa ba Allah bai kallafa mana mu sa kunne mu ji me suka ce ba in ka sa kunne kai ka wa kanka ko ko shi dai Allah abin da yace wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum hmm. to ba ruwanka kawai in suka yanka dabba kar ma ka bincika in za su yi yanka maka ce in mm, bari ta unguwa sai an gama sana'a ai kuma da shi ina ba gane saboda kada ka sa ido ma gaba an lala nas'alu anhu amma wa kaifa ma hazara nas'alu anhu kuma yadda so raka yanke yanken su ya halatta kuma yankan ku ya halatta gare su in ka ce ba yanka ake ni ba ana nufin abinci ne to me bambancin su da sauran kafirai mai bambancin su ba su da bambanci kenan yanzu idan irin kwana wannan wanda yake masu bautan gumaka in yi baka doya za ka amsa ai suna noman doya lafiyayye amina wani doya sai ga ya kusan daga doya ya kusan girma wani jariri kaka ne kamar cinya kuma doya gangari ya lafiya lafiya in yi baka za ka amsa in ku ka ce saboda kafiri ne baka su haka shi kenan ana hamsin ko da mutum bai da addini ma hmm. ya baka doya ya baka mangoro ya baka lemu ya baka mineral duk zaka amsa hmm. ba ruwanka da bincike amma abin da aka yanka ba za ka amshi na ba ma guje ba ba za ka amshi na mai bautan gunki ba sai dai na ahalul kitab kawai so ake amsa hmm. يعني ذبائحهم بمعنى ينكي إنكنسو لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية ثم لا سيكم يتشي دومسنا ينكا أكن هنيا نشريعة بموجب ما عندهم من من الكتب دعينك أبندا لتابن سكي وجب تاموسو أما ذبح فما ذا كوشي با mafi yawan su suka kauce mai yanka ne yanzu ba akwai matsala an gano wannan ku kenan a fahimtar malam sai sun yanka irin yadda suka saba yankawa irin yadda littafin sai ce su yanka to ya littafin ce su yanka tun da dai sun riga suke yanzu yau a nasara sun riga sun zamanto ainihin yan taslis cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki shi kirista kafin yanka zai ce da sunan Allah da a da sunan Allah uba Allah ta Allah ruhu mai tsarki sai ce yanka zai ce ma haka addinin shi ce to yanzu yaya kaga wannan dai magana cewa Allah ya ce mu Allah ya ce mu ci yankan su ba ruwanmu da mai suke faɗa mun huta hmm. amma zaba'ihul wataniyin amma yanke yanke na masu bautan gunki wal da kafirai wadda hariyin da kuma masu cewa wato babu mahalicci sai zamani hmm. wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ke halitta mu babu abin da ke halakar da mu sai zamani hmm. su ba su yarda ko na ba Allah ba wal murtaddin da wanda suka yarda ko da mutum yana kalmar shahada a da musulmi ne sai zo ya yi ridda ba za mu ci yankan shi ba mm, fa nahnu la na'kuluha mu ba za mu ci ba na'am li anna hadha bihatu kafirin domin yanka ne na kafiri wa hiya najisa kuma yankan kafiri najasa ne mm, li anna rabihata al kafiri maita domin yankan kafiri matacce ne shi mm, fa hiya najisatun bil kufri shi najasa ne najasa na kafirci li anna amma sun sun kristoci ba najasa kafirci bane shi ma duka fure ne kawai nasi ne ya keɓance kawai abin da ya samu kamika miƙa wuya Allah ya ce amma da kiyasi ne gaskiya da mutum ne shi za mu ce inda ya ce shirka sai mu ce to akwai shirka kamar mutumin da ya ce akwai Allah uku ta Abdullahi bin Umar a gane ko ya ce shi gaskiya ba zai aure ahal kita ba ce me yasa Allah ya hana ne ya ce ni dai gaskiya ba zan aura ba a Allah ya hana ne sai ce saboda su mushrikai ne eh Allah ya hana ne yace sun akwai mushirka kamar wanda zai ce Allah na da da ko ya ce Allah uku ne shi dai bai ce kaka aura ba shi gaskiya ba zai aura ba saboda in dai ana duba kafirci ne to mutumin da ya ce Allah uku ne sannan kuma ya jingina ma Allah da wanda ta takadu samawati ya tafaddarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hatta anda auli rahmani walada ba ma yan bage lil rahmani an yanka tira walada to ya za a yi a ciyan yankan wayannan kawai Allah ne ya bautar da mu mun mika wuya wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadara Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min mun mika wuya ne eh لأنها تتأثر بالذابح domin tana yin tasiri ga mai yanka din fatakunu khabitha sai ta zama to datti li'anna zabiha ha khabithun domin mai yankan ta fa da ne shi fa ta ta'assaru bihi sai ta tasirar sai wannan dattin kafircin su sai ya tasirantu da dabba din hmm. wa kaunullahi jalla wa ala abaha lana zaba'i ahli kitab masha Allah kasancewa Allah ta'ala ya halatta mana yanke-yanken ahalin kitab a keɓance? dalilin ala ta harimi zaba ihe gairi yawa dalili ne akan haramta yanke-yanken waninsu shi ke nan? you. Eh. kewaya kamar da aka saba in tankuru ba a yi sulku bai sani a fadawa وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال محمد عليه أولا تبيع لديكم na da yana eh, cin kuɗi. ka faɗa mana ba a samu Allah ya saka da malam babu rubutacce tambaya ko an ce lokaci ya ja inda akwai mai tambaya guda ɗaya da da baki insha Allah to wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha